اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko eh, muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya rayuwar mu ta kawo wannan rana ta talata da yau ita ce ranar tara ga watan takwas watan sha'aban hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 yau ita ce ranar 23 ga watan uku shekara ta 2021 allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddasa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjid nurul islam da ke nan farfajiyar esteem international school usai zonfo a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na suwarun min hayati tabi'i idan yan uwa ba mance ba wannan shine darasi na 59 muna shafi na 410 muna kan babban tabi'i abdurrahmanul ghafiki Allah ya masa rahma wanda a karatun baya a takaice muna kan wata gaba muhimmiya inda shi abdulrahman ghafiki ya tsoma kafarsa a ina a ƙasar faransa kullum ana magana faransa ƙasar da tafi kowace ƙasa kafirci da ƙin musulunci ana gano wannan kafirci da ƙin musulunci duk abin da ya shafi cin mutuncin annabi to daga faransa ne farko to kaji ba yau ake yi da su ba arna ne na gaske to mun ji cewa ya taso su a gaba lokacin da muke mu din mu ne haka ne ko wanda shi wancan wanda aka tasa gaba surikin wancan namu da mace ta ɗau hankalinsa ko thumma ma labisa an iltakal jashani wajhan li wajhi to dai ba a dade ba nan za a tashi ko eh, nan ne ba yawwa ni shine alama a nawa shafi na ɗari da goma. kusan ƙarshensa wuce eh, layi biyar ba thumma ma labisa an iltakal jashani wajhan waje wajhin ko to ba a dade ba waɗannan rundunoni guda biyu na musulmi da na kafirai suka yi fiska da fiska kowa na ganin kowa wadarat bainal farikai ne ma'arakatun tahun nan ya gudana tsakanin ɓangare guda biyu wani irin fada ƙazami fada mai zafi ƙazafa khilalaha abdurrahmanul ghafiqiyu bi kata'iba min jaishihi a nan ne abdurrahman ghafiqi ya tura a lokacin wannan fada bika ta'iba bataliya bataliya ta sojojinsa tuhibbul mauta akthara mimma yuhibbu a ada'u hayat waɗanda ya tura a fadan su mutuwa suke nema kamar yadda makiya suke neman rayuwa wannan shine ma'aunin mu jama'a idan ya zamana muna neman mutuwa kamar yadda wani mu ke neman rayuwa to wani nan namu zai kiyaye mu kuma za mu yi rinjaye a kansa idan mu muke neman rayuwa shi yana neman mutuwa ko ko yana so ya rayu muna so mu rayu to za mu zama ɗaya ne yadda bai da mutunci mu ba mu da mutunci haka za a zauna shi ne abin da zai faru wanda wani lokaci ba ina so sai na dogon bayani ba amma al'amura sun kulle mana da kila sai an ma wani dan haske ka gane me ake so a ci yanzu ka ji yadda mutanen nan suka rina ka ji dai kwanan nan dan arniya guda ya fito kasan nan ya hana mutane zaman lafiya yau ya buga sa gobe yana so ya balle yankinsa jibi yana so ya yi kaza ba na tsammanin daga nan an samu wani wanda ya yi wato fiska da fiska da shi eh kakan tanadi wawanka don wawan wani idan wawan wani ya maka wauta sai ka tura wawanka ya mai wauta a lokacin za a yi magana ta masu hankali wannan abubuwan da suke ya nuna mu ne ci ma zaune da muke so kasar ta ci gaba da tafiya a tare mu kuma rabuwar kasar nan shine alkhairi gare mu insha Allah saboda ba abin da muka samu haɗo mu da waɗannan me muke samu in banda lalacewa ‘ya'yansu sun koya wa mu karuwanci sun koya mana shan giya sun koya mana kidnapping sun koya mana fashi da makami sun koya mana munanan ɗabi'u da rashin san juna ma zaman mu da su bai da wani amfani amma mutum ya fito ya barbaɗi ya bambali ya abin da ya ga dama ba mai iya ce masa komi wannan ba shi ne haƙuri da musulunci yake cewa wai kai ba a'a ka duba littafin asabur za ka ji akwai asaburul mahmud thumma asabarul mazmum akwai haƙurin da in kai zunubi za ka samu don haka wannan tafiya da ake yi in dai ba a haska mana mun gane cewa ko yanzu ko nan gaba akwai matsala ba to lallai ba za mu gane ba sai radda matsalar ta zo ta same mu da gaske to ran nan za mu faraka amma duk wanda kaga yana haka to kai ma ka shirya eh in ma ba ku faɗa yanzu ba to an jima kwayi in ba ku yi an jima ba gobe kwayi amma dai bisa dukkan alamu tun da hawa ya shigo san zuciya shigo cikin maganar malam faɗan sai an yi shi wancan faɗan da kaga an yi da to dan karamin ne babban yana nan tafi an fahimta ai in dai a ƙasa wasu mutane za su fito su ce wa da tashi daga yankin nan kuma wai a kasa ɗaya ka tashi dan kana ƙabila kaza ko ka tashi dan kana addini kasa. wannan rigimar da aka yi ta hijabi a jihar kwara in ba dan su irin nasu musulmin na gaske ne jajirtattu ba inda nan taraba ne ko a filato haka za a ce ku yi haƙuri tun da ku ne kaɗan ana ganewa haƙuri za a bamu kuma magana ta wuce haka amma suka tsaya suka jajirce ƙarshe kilu ta jawo ba. gwamnati ta ce a'a dama makarantun aina mu ne mun karɓi kayanmu eh jihar da kaso casa'in musulmai ne kaso goma ne wanda ba musulman ba amma wannan kaso goma ne suke dagara hancin kaso casa'in ai ka san malam wato zahabar rijali maza sun wuce to amma sun yi kokari tun da dai mu dai sun dara mana to kaji to mu je nan ne ya fidda mazaje waɗanda suke mazaje fazalzala a kadamal aduwi nan aka girgiza kafar makiya aka yi bayar da su wa mazzaka sufufahum ya tarwatsa sahunsu ya yi ɗaiɗaya da su wa dakala madina fi hadhihi al-marrati harban wannan karan ya samu dama ya kama garin cikin kima da daraja ta hanyar yaƙi kwata ya yi da ƙarfin tsiya ya shiga garin nan magana ta wuce fa'amala sai fi riqabi ahliha ya yi amfani da takobi a kan mutanen gari wa askana fihim iskanan ya ji masu rauni ya zub da jininsu zubarwa wa ganima minhum ghana'ima azzat alal hasari subhanallah kaga inda bala'in ke zuwa ya samu ganiman da ba za a iya kirga ta ba an gagara a lissafa dukiyar da ya kama kaga kuɗi malam kuɗi in aka waye gari kuna zaune lafiya kuɗi ya shigo to dai karshe dai watsewa za yi karshe watsewa ta zo sai dai tunda in aka yi misali ranmu yana ɓaci sai a bari amma ka je ka sa ƙwaƙwalwarka in an yi wata ƙungiya ma a kasan nan in ma an yi ta to abu biyu ne ya raba kanta mulki dukiya kuma karshe duka biyun suna komawa ga abu ɗaya mulkin dai ana neman shi ne da a samu dukiyar tunda idan aka tashi aka ce za a ba da kujerar maka za a ce ina shugaban kaza to ya za a yi ne zama shugaban dan abani idan za a ba da mota ina shugaban kaza ya za a yi in zama shugaban dan a idan ka za aka kawo ya za a yi ni in zama shugaban dan a to idan mutane za su yi tafiya ta addini sai sun daure sun take zuciyarsu sun haƙura da abu biyu mulki ka haƙura ka ya yi dukiya ka haƙura wani ka ya riƙe idan ba haka ba kada ma ku fara don ba inda za ku sai dai in baka duba tarihi ba mutum nawa suka yi karfin da ba ku yi tsammani ba dukiya ta raba su eh mulki ya raba su ko ma ka duba tarihi yan shekaru 60 zuwa 100 a baya ka ga yadda aka kare so nan aka samo ganima wanda ba ta kirguwa wa amma duku wato audu ko shi wannan aduk sunansa ke na wannan da farra bi man baki hayyan min junudi nan ya tsere da wanda ya rage tunda yanzu yaƙi ya karye musu dan wayanda ya iya tattarawa na sojoji domin kariya a matsayinsa na sarki ya iya tarkata su aka tsere wa tafika yu'iddu al-uddata li liqa'in akhar ma'a al muslimin arne fa jama'a a ran da ya samu ya kubuta da ransa a ranar ya fara shirin yakin gaba ran nan ya tsere da ransa amma daga ran nan ya fara shirin to yakinmu da musulmi dai ba zai kare ba to tun da faɗan mu da su bai karewa to dole ko in shirya faɗan gaba ran nan ya fara shiri Allah ya samu na ɗaukar darasi eh ran nan ya fara shiri kada kana ya alamu anna ma'arakata ko arila shi ya san wannan yaƙi na arila kanat bidayata tsarike walaisat nihayata shi ya sani wannan yakin tun da faransan ake so a kama gaba ɗaya don an kama wani gari a faransa ai da sauran magana to ya san yakin farkon hanya ne ba karshen ta ba yanzu aka fara ghaira ko abara abdurrahmani al-ghafiqi bi jayshihi al-jarrari nahara al-jaru nan ne abdurrahman al-ghafiqi ya ƙetara da rundunarsa wani rafi da ake kira al-jarun wa tafikat kata'ibuhu dhafiratu tajusu ata uktanya zata yamini wa zatal shimali nan ne sojojinsa rundunarsa masu nasara suka ci gaba da kadawa ta jusu suna kadawa ai malam izza mutunci yana da daɗi a ce kuna shiga gari dangas a ƙasar nan an yi lokacin da fa in za ka je vila da irin wannan riga kai kanka kana kyamar a ƙasar nan fa kwanan nan ba wanda daɗewa kai ba ko ba haka ba wa'ancan sun mai da vilar tasu idan za ka shiga wani wuri a ƙasar nan na gwamnati ka waiwaya dama ka juya hagu kai ko da naka ne ya ɓoye cikin rigarsu ya rufa wa kansa asiri an yi wannan lokaci yana daga cikin izza ku taka inda kuke so kaga ƙasan nan wato Allah da hikima yake da yake ya san cewa mu wayan mu bai da yawa abubuwa matsala ce da mu sai kuma yi masu yawa wannan yawan ke dan kwatan mu wannan yawan waɗancan mutanen da suke da yawa takara na shugabanci ba mu isa mu tsaya ba ba wai mu yi shugabancin ba a'a mu tsaya takarar ma ne kenan muna da ja amma a yanzu fa duk wannan kashe-kashen da maganar balla ƙasa ya za a tsorata ku ku dau mulkin ku ba su a to in ana kamar yadda ka ji mutanen ka sun fito suna a ba su din a zauna lafiya sai eh, malam an dade ba a watsi ba maza ko a ƙasan nan maza ka ce maza sun wuce akwai waɗanda in dai dan su ne sai dai in a tarwatse to waɗannan su ke iya nema wa 'ya'yansu mutunci ana Har ne da kake gani zuma ne sai da wuta idan za a zauna tare a zauna tare a zauna lafiya ka mutunta ni mutunta ka idan ba za a zauna haka ba a bari wannan aure da kaga ana yi dama ɗaya biyu ko dai auren ya watsi ko ko a waye gari ɗaya daga cikin ma'auratan na cutar da ɗaya ya danne shi ya haƙura shi ne auren ya ɗaure kawo ya ɗore zo ya amma aure ne wanda ina <laughs> shi ma wanda ya ɗaura auren ya san bai dai ɗaura shi don ya miƙe ba nan musulmi suka ci gaba da zagayawa a garin da suka cinye dama da hagu cikin kima da daraja ga mazaje na yawo wa akhadhatil mudunu wal nan ne birane da ƙauyuka da garuruwa ta tasaqatu tahta sanabiki khailihi kama ta awraqu shajari wato garuruwa daban-daban suka ci gaba da faduwa ƙarƙashin takon dokinsa san tako ya kafar doki ai an gane abin da ake nufi ba sai ni dogon magana ba bi ma'ana ya ci gaba da cinye garuruwa ɗaya bayan ɗaya yadda gari ke faduwa a ce yau da safe labarin musulmi fa a ce ai yanzu sun cinye gari kaza gobe kuma gari kaza za su shiga ana ganewa kamar dai yadda yanzu lil asafi shadid wa suke yan bindiga suke yi sai mu ce buga waya gida yaya ce eh a yau sun shiga ƙauye kaza to yanzu gobe gaban su sai kawai kaza kuma an san ba su da inda za su zo sai kawai kaza din ka rasa ina sojojin nan na siyasa ina 'yan sandan nan dubu talatin dubu arba'in da ake kai su jiha don siyasa <laughs> ina suke eh? Yadda ka ga 'yan bindigan nan suna yin gari gari ƙauye bayan ƙauye haka bai ke tafiya a ce maka an kashe mutane haka garuruwa ke faduwa yadda kasan ganyen itace yana faduwa fi fasilil kharifi a lokacin sanyi idan habbat alaiha riyahu alhuju idan wato iska mai karfi ya buga ai haka za ka ga itace ya kakkaɓe ko wani ma ka ga ba komi to haka abdurrahman al yake tsinta garuruwan turawan nan gari bayan gari ƙauye bayan ƙauye birni bayan birni idan kuka zama mazaji to za ku rayu da mutunci wa adafa almuslimuna ila ghanaimihim sabiqa ghanaim lahiqatan lam taraha aynu min qabl haka dai musulmi banda ganimar da suka ci a baya wadda ta gagara a lissafa to haka suka samu wata kuma daga baya allahika ta daga baya wanda ido bai taba ganin irinta ba malam arnan nan sun tara duniya duk abin da baka tsammani na duniya sun tara shi amma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi ne ya ce duk abin da suka tara eh? ya ce kazalika wa ha qauman akharina wannan ishara ce a irin su fada kisra kamar da malaman tafsiri ke faɗi da manya-manyan wurare shi ba abin da ba su tara ba Allah ya ce wa kunuzin sai ce mai wa makamin karim taskar dukiya da gadaje da matsayi karim na jin daɗi ana nan Allah ya ce waɗanda suka yi mana biyayya suka bi dokokinmu ana tafiya ana tafiya muka ce waccan dukiya za mu damƙa muku ita ce ya Allah mun yadda duk abin da ka faɗi haka yake da tafiya ta tafi wa ha kauman akharina su ko waɗancan da suka tarwatse suka watse bayan su ma an taɓa ba su littafi Allah ya ce fama bakat alaihimus sama wal ardu sama da ƙasa ba su yi kukan rasa su ba wannan ai magana ce da laraba kan yi ko a ce wane kai ai sama ta yi kukan wane kowa ba sama tana rufe shi ba ba ƙasa tana ɗauke da shi ba to da kana cikinta a ce yau ka faɗi sai a ce wane sama da ƙasa sun yi kukan rashin wato sun yi kukan rashin wane kenan kana da mahimmanci kenan to su ko saboda ba su da amfani Fa ma bakat alaihimus sama'u wal ard da ma sama da ƙasan ma sun gaji da su sai Allah ya kawo mai tankade su a yi gaba haka Allah ya damƙa wa wasu wannan dukiya su suka tara amma musulmi suka amfana to mu ma idan muka koma 'yan duniya mu za mu tara su za su amfana domin a duniya duwal ko abinda ake ce menene walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida sunnatin lahi to haka abin yake da haka musulmi suka haɗa ganima walam tasma biha udhunu kunne bai taɓa jin labarin irin ta ba wa qad hawala duku uktanya an yatasadda li hadha zahfil kabiri marratan ukhra to dai haka wannan wato sarki na uktanya ya yi iya ƙoƙarinsa ya ƙara neman sa'a irin wannan taro na musulmi ya ga ya ƙara karawa da shi ko ya yi nasara fashtaba kama almusulmi na fi ma'arakatin darusin haka ya yi aran gama da rundunar musulmi a wani irin yaƙi zazzafa nan ma aka buga lakin musulmi na ma labithu an hazamuhu hazimatan dahila ai musulmi ba su daɗe ba suka karya shi karyawa mai zafi suka mai kaca-kaca wa an bihi nakbatan sahiƙatan mudammira musulmi suka sauke masa masifa wadda take mai ainihin ƙare mutum mai yanke mutum gaba ɗaya mudammira mai darkakewa suka mai ne da ba haushe ki faɗe mai ki faɗe kwala haka nan suka yi mashi wa mazzaku jaishahu sharra wa mazzaqi suka yi kaca kaca suka yi ɗaiɗaya da rundunarsa fata fata suka yi musu wa taraku jundahu baina qatilin wa asirin wa hazimin gaba ɗayan su kaji matsayin su baina wanda aka kashe ga yanan kwance yayi lahira wani asir gashi a kame ya zama dukiya ya zama bursunan yaƙi wa hazime da wanda aka karya yanzu nema yake samu inda zai makale dan neman mafaka wani abun ina ma da ya dawo eh shirin nan da kaji kamar ana zaune lafiya ko saboda suke kan wuyan eh shi yasa duk ƙasar da ta ɗan yunkura duk ƙasa da ta ɗan yunkura ba wai ta tashi ba fa ba wata ƙasa da ke tashi yanzu amma wadda ta ɗan yunkura kamar za ta tashi to dai tana da makami mai linzami ko ko a'a an yi kaza ko dai a haɗa mata yakin ba sasan cikin gida yadda dai suka faɗa a cikin abin na jiyush conspiracy amma sai an fatar ta dole ne wannan to kaji ثم اتجه المسلمون الى مدينه بوردو كبرى المدن كو الافرنسيه wato ana zaka nan dai musulmi suka fuskanci wani gari da ake ce burdu manyan daya daga cikin ita ce babban gari a nan yankin faransa wa asimati muqata'ati uktanya idan ka ɗauki kuma yanki gaba ɗaya to fa ne babban birnin uktanya idan aka ci wannan gari to dai sauran suɗi ne ya rage ana ganewa kar ku manta dukiyar da aka samu da sai dai a dumbuza a ba wannan a dumbuza a ba wannan don ba ta kirguwa ba a je babban birnin ba fa babban birnin ba a je ba ka san yanzu misali ka ce ka ci najeriya ina kake sa ran kuɗi abuja lagos port ina ga ai su manya sai kano to babban garin ba a je ba ƙananan ne aka samu dukiyar da ta gagara kirguwa kuma mu rike wani abu in dai dukiya ce tana muku yawa kuna yin ƙasa eh? kuma ko malamai ne ka kalla in dai aka wayi gari irin motar wancan gwamna irin ta yake hawa irin motar wancan kaza malam da wuya malamin na iya aiki yana da wahala ka same da makaranta yana koyar da almajirai eh yanzu ya zama malamin yawo tun daga kafa yawo wannan illa ce ake gaya mana yadda dukiya ke yi yana da kyau mutum ya karanta ya zauna shi kaɗai a gida karanta zammul mali wal jahi babu yadda za a yi dan adam ya rayu bai da kuɗi dole kana buƙatar kuɗi don gudanar da rayuwarka wannan dole ne amma kada kuɗin ya zama shine gaba da duk wani abin da yake kama addini da sauransu shi yasa annabi yake addu'a ya ce wala taj'al duniya to kaga wannan shine fikihu kada duniya ta zama ita ce me tafi komi muhimmanci wanda in ka kalla to za ka samu da za a zo a ce malam ce mota kaza da a baka ita da a gina ma markazi inda za ka karantar in dai ba kowa a gurin yawa fi sabilillahi ke ai kaga shaggumi Allah ji kansa da yake karantarwa ce a gabansa ko ba ka ba ce kama ya kulu ce malam an kawo mai kyautar mota bai je ya gani ba a yi can da ita mutum yana da fikira Allah ya ba shi fikin ce ba wannan ba ne gabanmu da aka in malami ya kauce ma wannan zai tasiri amma idan bai kauce ma wannan ba zai zurma ne kamar yadda aka zurma illa dai magana a shiru a kanta saboda yanayi wa kadu ma amiriha haka ne ko ma'arakatan la taqillu haula'i anil wato la taqillu haulan anil ma'ariki sabiqa haka dai aka gwabza yaki a ina a burdu wanda wannan yakin da ya bata gaza ya kokan baya ba istabsala fihal muhajimuna wal mudafi'una istibsalan يثير الأجب ajaba نن ijaba nan ne المهاجمون وإن al-muhajimun al مسلمي waɗanda suka kawo hari musulmi kenan ko suka gwada daga gwarzo kaga abin na fi'ili madi kenan ko to nan wato almuhajimuna sune fi'ilin kenan sune abin nan fa'ilin kenan istafsala almuhajimuna waɗanda suka kawo hari suka gwada gwarzantaka wal mudafi'una waɗanda suke defense suke karewa suka gwada istifsalan wata irin gwarzantaka wanda yuthirul ajaba wal ijab idan kaga kokarin da kowa yayi to abin sai ya burge ka yana tada wa mutum sha'awa in dai kai misali ma abocin faɗan ne to da kaga wannan faɗan jikinka zai motsa so kake kawai ka ganka a ciki eh mu kaga yanzu kokari ake a nisa ta mu da abin ba ma wai 'yan duniya ba malami zai tashi yana wa'azi ya ce yanzu ba zamanin jihadi ba ne malami fa kamar ba ayoyin cikin ƙur'ani yanzu ba lokacin jihadi ba ne sai kuma a ce allahu akbar ya ji wa addini rauni ba amma kuma ce allahu akbar tabbas ko da yaushe lokacin jihadi ne yanzu nan mabarnata masu kashe mutane suna mata fyaɗe idan ba a yaƙe su ba yanzu yaushe za a yaƙe su eh ɗazu nake karantawa wani gari jingir ko wanda da ya karanta kai mutanen garin na Allah ya kara musu albarka da waɗannan miyagu suka shigo suka komu su kofar rago makashin maza aiko ba su ji da daɗi ba sun kama wasu sun bige na bigewa sun kwaɗa na kwaɗewa sun kama na kamawa yanzu da labarin da ake sai a ce ana jana'izar magidanci arba'in ko hamsin ko ba haka ba sannan bayan haka a wulakanci ma an yi lalata da matansu amma da yake su ɗin sun san mutuncin kansu wai jira muke wani malami ya zo cikin sifika ce kowa ya nemi abin kare kansa kai yanzu ba ka da basira har sai an zo sifika ana gaya maka basirar ka ina take eh? kuna zaune an zo an gama da garin can ba abin da gwamnati ta yi sai Allah wa dare ko ba shi ne ba can ma an kwaɗe su gwamnati ta ce Allah wa dare aka sake kwaɗa na aka ce Allah wa dare to ku zaya su ma a kwaɗe ku a ce bai eh? idan gwamnati ta kama ka da wani makami iyaka a ce ka aje makami ba bisa ka'ida ba amma hukunci wallahi shi ya fi wani ya zo ya wulakanta ka ya ci mutuncinka ya ci mutuncin iyalinka ina ga a karatun nan ne muke maganan wani ango ko ran da aka kawo mai amarya a ranar suka duhu eh aka ce za a yi lalata da amarya ce a sai dai ina ina tafi lahira amma ina nan to ko haka aka yi sai da aka kashe shi duk ma abin da aka yi aka yi kaga namiji kenan ya mutu da mutunci amma malam wasu mazan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin ne gaba daya mai wa'azi ma tsoron yin wa'azin yake inda zaka sallala cewa mu ta kai ni haya ya ma faɗi gaskiyan halin da ake ciki tsoro yake ji kuma inda ya wa'azi kake to kashe ka za a yi sai dai idan za ka fita a wa'azi idan kana so ka fita a harkar wa'azi kenan ka tsira da ranka ka koma gefe dan ba ruwa na ka ja hannunka a mu ba ruwan mu eh attaqawa shikenan ka huta amma ma da maza ka wa'azi to duk wa'anda ka taba yau sun kullace ka gobe ka taba wasu sun kullace ka kowa ya gwada cewa shi ma dan garin madinatul kabira al-khadira sai dai wannan gari babba mai hadari ma labisat an saqatat fi aidil muslimina kama saqatat akhawatuha min qablu Allahu akbar ba a dade ba wannan gari wannan birni mai girma ya fada hannun musulmi kamar yadda sauran garuruwa suka fada wa ma labisa amiruha an qutila fi jumlatil qatla kai sarkin garin ma bai sha ba kashe shi aka yi cikin sauran waɗanda aka kashe wa ahrazal muslimuna min ghanaimi burdu ma hawwana fi a'yunihim kullama aharazuhu min ghana'im subhanallahi an zo inda matsala ciki nan ne musulmi suka samu ganima ta burdu wato wannan ganima hawwana fi a ayunihim kullama ah-, ahrazuhu ya kankanta duk abin da suka samu da sai da ya kankanta shi a idansu kar ku manta kudin da ya gagara a kirga sai dai a dumbuza a baka kai ma a dumbuza a baka to amma da aka zo aka tadda wata dukiya nan sai waccan ta koma ya kaɗan ba ma maganar ta ake ba eh? ba ma maganar ta ake ba وقد كان سقوط برد في أيدي المسلمين فاتحة لسقوط مدن أخرى كبيرة خطيرة تشم وانتن غرينا برد دفاتو وسهن مسلمي wani irin buɗi ne da ke nuna nan gaba kaɗan za a cinye manyan garuruwa masu haɗari ana ganewa za a cinye su mu fa da mutanen nan magana ta saboda Allah ko mu ne ko su ne ana ganewa wannan fa shine gaskiyar magana ko mu muke faɗa a yi ko su suke faɗa a yi amma a zurwatu la tattasi'u lera bai yiwa a ce mutum biyu suna zaune ana mutum ɗaya ne kamar yanzu da kowa ya sallama a rana ke mulkin duniya ko akwai mai ja kowa ya yadda suke mulkin duniya in na ce duniya fa da saudiya nake nufi ina fata an gane wannan don yanzu bature sai fi ka daraja eh, a gun shugabannin eh, eh kai kifa injiniya ne kai kuma fa sai Allah so don haka wannan ya nuna maka cewa nan gaba kaɗan za a cinye manyan birane wa a ahammuha garuruwan da ake hango cinye su nan kusa lyon ko wa bizan sun ko wannan garuruwa amma afuwa <laughs> ina ji wannan ba dai ba turanci ba ne eh? haka ne a bizan sun sai ka ce canisanci eh wasansu garuruwansu dai manya-manya masu sunan yaransu wa kanat hadhihi al-akhiratu la tabudu an Paris, akthar min 100 mil wannan garin na ƙarshe sansu dinnan tsakanin shi da paris can asalin kolin birnin bai wuce mil 100 ba mil 100 na ga bai kai kilomita 150 ba mil 100 da wuya ya kai kilomita 150 kamar a ce kaduna abuja amma ba shi haka shine aka samu da kako gan aka ce maka yakin da zai taho abuja aka ce ya zo kaduna eh kaga in kana da inda zaka kaba rigar ka yi in dai akwai ta inda zaka fita to maza ka fita amma yaƙi ya mai abin kusa ne to wannan abin da ya faru kar ku manta faransa turai ce mu ne muke yaƙar turai yanzu ba turai ke yaƙan mu ba ana gane wannan a lokacin ingila lokacin ba amerika amma akwai ingila irin su holland da sauransu labari yana kai musu yadda ake wa mai ake wasan kura da faransa ke akwai wasu musulmi da muke mulka wasu mutane larabawa suke cewa ba musulmi ba wanda suke sahara masu bin mu to fa yanzu su ma sun yunkuro yau an waye gari sun tsallako ruwa sun zo turai yanzu ma abin da ake ciki suna can suna wasan kura da faransa ai kaga labari zai zaga ina turai gaba ɗaya ko ko ina wani yana jin labarin nan kamar tatsuniya saboda wato bai da wani dalili da zai sa ya yadda dama imani zai sa ya yadda an yi haka to ba shi na gaske to muke dalili ba zai yadda ba shi kai wannan ba shi kawai labari yake yi ba a yi haka ba ya eh? ce ba a yi ba shi malam ka je ka tambayi su iyayen gidan naka za su baka labari cewa abin nan da ake faɗi an yi shi je ka tambayi su tun da su ai ba sa rena tarihi to kaji ihtazat aruba min aqsaha ila aqsaha li suquti nisfi faransa to nan ne turai ta girgiza gabashinta zuwa yammacinta farkonta zuwa ta babu inda turai bata girgiza ba saboda rabin ƙasar faransa ya yanke ya faɗa hannu musulmi yau musulmin da ke sahara su ne suka danno cikin turawa suna iko da faransa kaga abin dole ta da hankalin ne turai shi yasa idan aka kai hari turai aka ce an ɗanta da bam ko an yi harbe-harbe za ka ga hankalinsu ya tashi ana yawo da karnuka an fahimta ai ba sa wasa da abin nan abin da ake ce menene wanda maciji ya cije shi idan ya game ba su wasa a ne za ka ji an ce an kawo hari an kashe mutum hamsin mutanen garin gaba su yi bacci hada shari su ko da an yi wani abu karnuka za ga suna yawo na'ura iri-iri duk yadda suke da son bacci ba za su yi shi ba duk yadda suke da son duniya yanzu labari ya zo musu cewa fato bala'i ya shigo turai har ma ya cinye rabin faransa abin da ya zo faransa ko to shi ma ba zai fasu ba eh abin da ya ci menene ake cewa wacin hausa ta kwaci don haka aljanubi kullihi gefen faransa na kudanci ya fada fi yadai fi yadai abdurrahman al-ghafiqi khilala bid'ati ashhur ya fada hannun abdurrahman al-ghafiqi cikin 'yan watanni wa fataha tu a ayunahum alal khatarid dahimi alfiranja turawa nan ne suka buɗe idanunsu suka ɗebo ruwa suka wanke ido in ma bacci suke su me su farka haɗarin da yake tunkaro su alkhatarid dahim suka faɗaka cewa akwai haɗari ni dai mutuwa muka yi koko me ya same mu wannan abin da ake a arewacin najeriya in dai muna jira gwamnati ta magance shi to ina mai tabbatar maka sai mun kare gaba daya in dai waɗannan mutane 'yan siyasa su ne za su tsaye da wannan kashe-kashen da ake arewacin najeriya to sai mun kare gaba daya ba za su yi ba wani ma shi yake sawa a yi abin saboda ba shi yake mulki ba eh bai damu da al'ummarsa ba malam in dai ba wani dalili ba sai ka ce tut tasowarka baka san inda aka yi jana'izar mutum arba'in rana ɗaya ba eh magidanci a ce a yi jana'izar saba'in rana ɗaya bai hana gobe a jana'izar talatin bai hana gobe a jana'izar sittin malam idan aka ci gaba da haka zara to mu je inda kuna gane karatun to mu ci gaba a nan ne firanja turawa suka buɗe ido suna duba haɗarin da ke tafe wa dabba sariqu fi kulli makanin yad'u al-ajazata wal qadirina ila al-wuquf fi wajhi hadha al-hawl al-qadim min ash-sharqi nan aka samu as-sariqu wato mai kuka dan shela ana ganewa wa dabba ya zagaya ko ina fi kulli makan ya shiga ƙasar turai musamman aka tashi san kira ke jago me wanda yake faɗan magana da ƙarfi nan yana sanarwa shi ne san ko nan da nan aka tashe shi ya da ajazata yana cewa ina guragu yau al'amari ya ɓaci yau turai ta karye al'amura sun ɓaci ya ku guragu ku fito faɗa ba ma iya kare ku shi ku fahimci magana al'ajaza kasassu wanda wajibi asali a karawa a kare su ko to yanzu gayyatar sa ake idan ka ji ana gayyatar gurgu kai sai an gaya maka lafiyayye ka fito jama'a kowa ya fito hada gurgu sai ka leko ka ce hada ni mai lafiya eh, za a haka yadda wulacin ta makaho gurgu kuturu duk wanda ake da shi ya fito walƙadiri na da masu ikon masu fito ana gayyatar su ila luqufi fi waje hadha hauli a zo a tare wannan bala'i alqadimi min sharki. wanda ya fito daga gabas ina ne gabas larabawa bala'i ya fito daga gabas yana neman ya ƙare mu kowa ya fito a zo a tunkare shi Allah ya sa muna ɗaukar darasi wa yahudduhum ala tasaddi lahu bis suduri idza ko idza azzati siyufu kowa ya zo ya sa kirjinsa mu kare wannan bala'i idan ta kubban mu sun kasa to mu kare da kirjinmu kuna gane maganar nan wato ba na so in tsaya ne in yi bayani idan an wayi gari ta kubban mu ba sa iya kare mana fada mu kare da kirazanmu ko da jikinmu mu bada mu kare fada arne mala wanda in ya bada kirjinsa me za a yi ba tsaga shi za a yi ba ba soke shi za a yi ba to arne ya yarda ya bada kansa a kashe da a ci mutuncinsa yarsa ta koma baiwa da matarsa ta koma baiwa yau ko fa yaya malam yau idan ka je abin da kira sa eh, eh, abin da refugees eh, subhanallah yan gudun hijira sai ka ga tika tikan kati ka iya cewa tsatsu wai shi nan dan gudun hijira ne tunda haka tsallake da ranka ba za ka tafi ka nemi abinci ba sai ya nemi wuri kwanta yana shan taba a wurin a kawo taimakon abinci a bashi ai kaga kwanan na aka kama a maiduguri da aka yi lissafi aka yi zuwa tun da gwamnan mai yi da gaske ne ya yi ba zata sai gashi an gano mutanen da ba ka tsammani duk ba sa ciki kawai katta ne masu zuwa cin abincin banza wannan da kake gani ba abin dariya lalacewa ce eh duk wanda yake da ƙarfi me ya amfanin aje shi a wani wuri me za ka bashi abin da ya rasa ya rasa yanzu ya je nema wannan arna ne fa gurgu ya fito makaho ya fito kai wanda yake kasashe mace ma ta fito mu fa a addinin mu idan aka kawo mana hari mai littafin muktasar ya ce aljihadu ayyinun huwa lau mar'ati yaƙi ya zama wajibi har akan ɗiya mace ta fito a yi faɗa idan mu aka kawo wa hari yanzu jihadi ya zama wajibun walau alal mar'ati eh? mun aje karatu mu mun je muna wani mu ba mu iya wancan ba tunda ba a yadda mun iya ba shi kuma wannan ba mu iya ba idan aka kawo mana hari idan za mu yaƙi ne muke tsintan maza amma in hari aka kawo mana mata su fito da taɓare ana ganewa ai kai ka ga mace da taɓarya a hannu ka ce za ka yi mata wani fyaɗe ba sai ta fyaɗe ka ba eh addinin mu abin da ya faɗi kenan jihadi nan wajibi ne walau alal mar'ati wai waɗanda ke da wannan tsarin a littafi wai shi ake wayan gari ana musu irin wannan ɗauki ɗaiɗai ni fa wannan abin don abu da zaka faɗa idan jika domin ba ya ce wargi wuri ya samu ka ɗauki wuraren al'umma zuru don Allah ka je kai haka a wurin in ka isa in ka isa ka je wurin ka rashin mutunci da yake yanki ne na rijali maza ne ai duk da dai su da karkari ba wani abin nan suka yi ba amma dai sun yi kokari eh akalla dai sun yi kokari tunda sun kare kansu ato malam rashin mutunci ya kai rashin mutunci a zuwa ce mutum ya kwantar da matar shi a yi lalata da ita a ce to yanzu ɗauko yaka ce to ranka daɗi ka shekara hamsin ko arba'in a duniya ai ka gama abin nan dama can baka da wani amfani aka ci gaba kowa ya fito idan an kasa karewa da takobi a sa kirji waye da uhum ila saddi dariki amamahu cewa a tare abdurrahman al-ghafiqi bil ajsadi idan adamal atadu a sa gangan jiki a yi fada da hannu da hannu idan makami ya gaza daga nan fastajabat urubba a da'awati da'i kaji inda bala'i ya taso gaba ɗaya turai ta haɗa kai ta dunkule wuri guda an zo a tare abdurrahman al-gafiki ko da ba mu yi nasara a faɗan ba wannan ma nasara ce a ce wani ɗa daga cikin 'ya'yanmu ya je ya tada wa turawa hankali shi fa bature in baka tada mai hankali ba wallahi sai ya tada naka ana ganewa to kaji in dai kai baka tada mar hankali ba zai tada naka nan take aka amsa kira wa aqbalan nasu alal indi wa itata liwa'i sharla martil wannan bakin arne sai ga mutane wanda yake kasuwa sai ga mutane na shiga ƙarƙashin inuwarsa wa ma'ahum shajar wal hajar wa wa silahu mutane kake gani wani ba komi a hannun shi sai bulala wani dutse wani kaya wani kuma makami kowa ya fito a zo a yi bala'i kai wane mutum islamiyyi ko kana aljaishul islamiyyu ana zaka kad balaga madinata tura a wannan lokaci rundunar musulmi sun riga sun zo birnin tora wannan fadan ya saba da sauran fadan baya domin wannan fadan na menene na taron dangi ne haka ne ko to kaji dali wato dali'atu dali'ata mudini faransa ita ce gaba ana kaiwa gare ta to an shige manyan birane wanda ita wannan gari wafarata sukani fi sukani tana da yawan jama'a wa kuwatan fil bunyani gininta kuma irin manya-manyan gine-gine wa arakatan fit tarihi sannan gari ne wanda yana da ɗaukaka a ainihin wato a tarihance yana da matsayi a yana da ɗaukaka a wajen tarihi wa Tilmadina almadinatu fawqa zalika duk da wannan bugu da ƙari takhtalu ala Aksari Mudini oruba tana wato ko kace ta ɗara tana nuna iko ko yanga kan sauran garuruwan turai gaba ɗaya a turai idan aka ce tora ɗin nan to kai ka san tora ɗin ci saboda me bikanisatiha. haka ne ko alfakma manya-manyan cocina addakma masu girma al'amirati bi jalilil alaƙi waɗanda suke raye da mai, wato ainihin tarihi mai girma wa karimin nafa'is da ainihin ababe masu daraja masu tsada fa ahata bihal muslimuna ihatatal ghulli bil unki nan musulmi suka yi mata zobe yadda sarƙa take wa wuya zobe wansabbu alaihan sibab manuni idza jaa al'ajal musulmi suka kwararo ma wannan gari kwararowa ajali idan mutuwa ta zo an gane yawa yadda ka san ajali ke zuwa ba, ba abin da ke tsare shi ko inda mutuwa ta zo to haka musulmi suka kwarara wannan gari wai fanan mutanen nan ƙara barin garinsu suke suna kutsa kai cikin makiya amma ko a jikinsu ya ko a jikinsu to kaji wastarkhasu fi sabil iftitahiha al arwaha wal muhajj nan suka arhantar da shine wastarkhasu suka arhantar da wajen buɗe wannan garin suka arhantar da rayuka da me da ainihin rayuwa wal muhajj da ainihin rayuwarsu suka ba da rayuka da rayuwa duk abin da suke da shi فما لبثت an سقطت baina aidihim على مرأة sharla martin wannan arne yana kallo da rundunar da ya tara da kowa sai ga wannan gari ya fada hannun abdurrahman gafiki an damke kasar wa masma'ihi kunnansa yana ji yau ga arna a waje ga mu a cikin gari muna allahu akbar allahu akbar zahabar rijal maza sun tafi wa fil ashr al akhiri min shahri sha'ban a cikin irin wannan wata da muke na sha'ban goman sa na ƙarshe, sana arba'in wa mi'atin lil hijira shekara ta ɗari da eh, shekara ta ɗari ɗaya da hudu bayan hijiran manzon Allah shekara ta ɗari da hudu yanzu kaga shekara dubu ɗaya ake magana da ɗari nawa da ɗari uku ko ba gaba hada ma ɗaya wannan abin ya faru zahabar rijal yanzu kan sai zukuru زحف abdurrahman al الغافقي bi اللجبي على مدينة كو ko wato بواتي wannan bai iyawa ya to in akwai bature sosai ga ya can da turanci turanci ce wani yare da shi kuwa ya kai wannan gari ba ni iya shi potiya to sunan garin kenan madinati potiya to kaji wani gari haka dai abdurrahman al-ghafiqi ya balla da wannan runduna tashi allajibi ya fada wannan gari wanda ke gaban mu ko potiya wa hunaka altaqa ma ajiyushi urubba al-jarrarati nan ne ya karambata da cikakkar runduna mai yawa bi qiyadati sharla martin wannan arnan da har yanzu eh har yanzu dai ba kawo karshen sa ba kuma bahaushe ce makashin maza maza kan kashe shi ba wani abu bane ina gwamnan jiya bai faɗi ba wani bai tashi ba ana ganewa yi ai ya faɗi da can ma shi abdurrahman al ghafiqi wa ya san da shi yana cikin ordinary yanzu idan wannan ya faɗi wani ordinary za a samu in ya dafa sai ka daina jin labarin wancan sai wannan kake ji haka sahabbai suke haka tabi'ai suke haka al'umman manzan Allah take eh in dai bata kauce daga layin da annabi ya dora ta ba wa waqa'at bainal fariqaini ihdal ma'arik al fasila nan ne aka yi yakin raba gardama la fi tarihil muslimina wal firanjati fahas ba wai a tarihin musulmi da turawa ba wa inna ma fi tarihil bashariyati kulliha a tarihin dan adam gaba daya ba a taba jin labarin irin wannan yakin ba وقد عرفت في هذه عرفت هذه المعركة بمعركة بلاط الشهداء a tarihi nan ne aka sama wannan yakin suna wanda za a yi gobe ana ganewa yakin da yanzu shine na gaba sunan yakin yakin garin shahidai yakin kasar shahidai saboda yawan musulmin da aka kashe a wannan tafiya ba ba a kashewa bane fa duk wanda aka kashe sai dai a rubuta sunan shi cewa wane ya faɗi a gari kaza a mai addu'a shi shikenan a ci gaba da tafiya wayanda suka musulunta in sun yadda za su bi mu jihadi su shigo sahu a tafi nan ne mutum zai gane cewa tafiyan nan ba ta neman kuɗi ba ce aljanna ake nema mutum ga komi a hannun shi amma ya je yana tinkaran mutuwa kamar ba rayuwa كان الجيش الإسلامي يومئذ في ذروة انتصاراته الباهرة a lokacin rundunar musulunci tana kolin nasarorinta masu haske lakin na kahilahu sai dai kashi. doran baya ya ana ganewa doran bayan rundunar musulmi kana muskalan bitilkal ganaimi wannan dukiyar da aka tara ta riga ta danne bayanmu mun fara jin daɗin dukiya ana ganewa an fara samun matsala wato da mun fara jin daɗin kuɗi to karyewar mu ta zo ana ganewa ko da tafiya ake ta harkar wa'azi ko da'awa idan muka fara jin daɗi zaƙin kuɗi malam muna gab da mu karye sai dai sunan mu ya rage a ta jin sunan mu amma ba aiki sunan mu ko ina amma ka rasa abin da muka kulla za ka ji sunan mu ko ina don haka dukiya ta fara danne mana baya allatin sabbat alaihin sibaban ko sibabal gaifi dukiyar da ta kwararo musulmi kwararowa irin na ruwan sama wa takaddasat fi aidi junudihi takaddusa suhubi kai dukiyar da ta tattaru a hannun sojojin musulmi tattaruwa irin ta gizagizai وقد نظر عبد الرحمن الغافقي إلى هذه الثروة الطائلة الهائلة نن عبد الرحمن الغافقي ya duba ya ga wannan ganima da kuɗin da aka tara al mai yawa Alha'ila mai tada hankali nazara ta kalakin wa ishfaq kallo irin na tsoro da kuma kallo irin na tashin hankali wannan dukiya dai in dai tana hannunmu to abin da za mu yi ba za mu yi shi ba ana ganewa ba za mu yi shi ba yau duk waɗanda suke jin tsoro za ka ga 'yan gwalagwale suka tara da 'yan kamfanoni a can suke cewa a yi a hankali a ba a hankali a dai sasanta sasanta ya saboda 'yan kamfanoninsu da 'yan gwalagwalansu da suka aji a ba kai da baka da ko sisi to duk abin ma da za a yi a man ko ba shine ba to haka ake so mu zauna mutum ya ga cewa in ya dogare ka zaka dogare shi malam zai gale ka ka zauna lafiya da rayuwa cikin kaskanci gara a ce kana karkashin kasa domin ita karkashin kasa ko ba jima ko ba daɗe sai an ji wata wajjasa samin hakifatan alal musulmin nan ya ji tsoron dukiyar na akan musulmi faqad kana la manu an tashgala faisu an-nafa'is qulubahum inda likai bai amince ba wannan abubuwa masu tsada dukiya ko tana iya shagaltar da zuciyar musulmi lokacin fada wa an tuwazzi'a nufusahum fi lahazatil ba's tana iya yin ta raba hankalinsu ta yi ɗaiɗaya da ransu lokacin karan batta wa an taj'ala ihda ainai ko ainal wahid minhum ala al-aduw al-muqbil alayhi wa alayhi al-ukhra wa ainahu al-ukhra ala al-ghanaimi allati ah, bayna yadayhi allati fi yadayhi wato wannan dukiya tana iya sa sojoji idan su ɗaya yana kan makiya ɗaya yana kan dukiya ya ai kaga mu yanzu yaya idan mu yake idan mu ɗaya akan dukiya ko duka biyu duka biyu wai nan tsoro yake ji sojojinsa kasa sa ido ɗaya kan makiya ido ɗaya kan dukiya muku yanzu ba a magana eh sai mutum ustazu fa eh kawo maka rabbana atina fid dunya hasana duk bai tuno ayan nan ba sai da tashi neman kuɗi kuma wannan ayar da kake cewa rabbana atina fid dunya hasana inda tana nufin abin da kai kake nufi ustazu sahabbai da su ma sun fi ka fahimta aya da su za su fi ka tara kuɗi kai dai ustazu kawai ka ce ka lalace kana fakewa da wannan aya ka gyara abin da za ka gyara kai kai iyaka ta kenan ko ko sahabbai ba su fahimci ayar nan ba sai kai wannan ayar idan mutum na son kuɗi fa in bai ga ayar qur'ani ba sai wannan rabbana atina fid dunya aya aka ce hasanatan wa fil akhirati hasanatan wannan ita ce aya ta wani ma ya ce gobe ta gifi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya idan ustaz zai tashi neman jin dadi sai ya karanto wala tansa nasibaka iya nan wurin iktibasin aya daidai nan wurin wala tansa nasibaka ina jin sahabai ba su gane ayan nan ba sai kai ustaz ustazu ustazun zamani kai jama'a ولقد da بأن يأمر جنوده بالتخلص من هذه الثروات الطائلة الهائلة كي عبد الرحمن الغاسقي يا ينقرا يا هنا سوجو جنسا cewa kowa ya watsar da dukiyar nan a manta da ita a an gane ai da a halaka gara a rabu da kudin ana ganewa yawa kai ka san man fetur shi ya halakar da larabawa man fetur ba kudin man fetur yana cikin abin da ya halakar da larabawa ba haka iyayensu suke ba sai cin abinci da jima'i ta ba haka iyayen suke ba ka je ka bincika to kaji walakinahu khashiya Allah tatiba qulubuhum ko bidhalikal qararil khatiri abinda ya duba kada ya musu abinda zuciyarsu ba ta so ganima dai halalci ko ba haka ba ya ce su zubar su ji ba su ji daɗi ba to ba yadda ya iya kuma kowa yana da aya kai magana ya kawo aya amma dai ya san cewa akwai hadari ba ya ce abinda babba ya hango yaro ko ya hauri ni baya hango shi wa Allah tasmaha nufusuhum takalli an zalikal kanzi famini kar a wayi gari zuciyarsu ta ki yadda ta rabu da wannan dukiya mai yawa falam yajid wasilatan khairan min an yajma'a hadhihi al-ghanaimi fi mukhayamatin khasa to dai iya abin da ya iya yi ya tattaro dukiyar ya sa a cikin wani tanti ya ce a aje dukiya a tafada ana ganewa har yanzu dai rai na can eh? iya abin da ya iya musu ya yi amfani da mukaminsa ya kwashe dukiyar an tara a wani tanti an ɓoye malam kuɗi kuɗi <laughs> kuɗi haka kawai za ka ga ƙatta magidanta suna dambe ka rasa dalili ce maka ai kuɗi ne an sai da fili ne wani ya sama da faɗi shi kuma wani ya sama da shi ya buga da ƙasa shi ne aka tara kudi la ilaha illallah kudi wa an yaj'alaha wara al mu'askari qabalan uh, wato qabalan shihabi al qitali ya mai da dukiyar bayan bataliya can bayan sojoji kafin yaƙi ya kaure wa kafal jaishanil kabirani ta ayyamin kullum minhuma qubalat al akhir nan ne sojojin gaba ɗaya suka tsaya suna kallon kallo ai ana gani kullum min huma qubalat al fi sukuni abdurrahman al ya ga dai wannan irin runduna ta yau bai taba karo da irin ta ba don haka shi ma ya koma ya natsu ana ganewa fi sukunin ya natsu su kuma wayancan da suka zo sun ji labarinsa da irin abin da ya har ya bullo nan ko su ma suka natsu Wata rakubin wa samtin suka zauna suna kallon kallo suna kallon shi sun yi shiru shi ma yana kallon su wannan bai tsallako ba wancan bai ketaro ba dan duk wanda ya ketara sai buzunsa kama ta kifu silsilatani min aljabali ihdahuma fi wajhi al-ukhra yadda ka san duwatsu tagwayen duwatsu ke tsayawa wannan dutse na kallon wannan ko ai kaga ba mai matsowa ai suna nan da tsaye gobe in ka zo haka za ka gansu ko to haka aka zauna abdurrahman al-ghafiqi da waɗannan dan arni wannan dan arniya ana ganewa kowa ana kallon kallo faqad kana kullum min al-jayshayn yakhsha ba'sa aduwihi shi Abdulrahman al-Ghafiqi wannan karan yana jin tsoron abin da zai biyo baya domin yawa ba wasa bane shi ma wancan kuma yana tsoron ka wayannan fa yakin su ba dadi tunda mun buga ba ɗaya ba biyu ba wa ya tasibu liliqaihi alfa hisab sai yayi lissafi dubu ya kai ya komo falamma qala alwaqtu ala hadhihi alhal da aka dade wajada abdurrahman alghafiqi ko mazajila alhamiyati wal iqdami taghli sudur rijalihi nan ne ya tadda tukunya ta me tukunya irin ta kishi da kuma gabade ta taghli fi sudur rijalihi tana zabalbala a cikin zukatan mazajensa da ya lura kawai sai ga sojojinsa ba abin da suke so kawai a yi ta ta kare eh a ta ta daga nan asara an ya kuna huwal badi bil hujumi mu'tamidan ala manaqib jundihi sai yanke shawara to bari shi ya fara kai hari yana mai dogaro da me irin karfi na sojojinsa yanayin yadda suke daga nan mutafa'ilan bi husni tali'ihi fi nasr yana ainihin sa rai irin yadda ya samu nasara a baya bi tali'i yanayin farkonsa an gane ai ai kaga duk ya kokan baya babu wanda ya kare so don haka sai ya tafa'ul ya ainihin samu irin wannan jin haka a cikin rai cewa to tunda wancan ma dai to wannan ma haka za a yi daga nan in qadda abdurrahman al ghafiqi bi fursanihi ala sufufil firanja inqidad al-usud al-kasira nan ne ya fadawa makiya cikin firanja makiyan turawa irin fadawan wannan na zakoka majiya karfi wanda da sun kama da sun karya Wasama da lahumul firanjatu sumudal atwadi ar-rasikha su ko arnayan nan arnan nan suka yi mashi tsaye irin tsayuwa ta duwatsu al-atrad menene fi daudil azim ga ayat qur'ani ko menene fi daudil azim to ayat da ta gudu yawa ka daudil azim jazakallahu khairan to jam'in sa shine atwad din duwatsu ar kafafu malam yadda ya zo yadda ki'ar nan na haka ya koma suna nan tsaye ba inda suka matsa ana ganewa ai yawa ai makashin maza maza kan kashe shi ya buga ya buga sai dai ya koma ya ce a koma sake shiri وانقضى اليوم الأول من أيام المعركة دون أن ترجح فيه كفة على كفة رانا فرقو haka yakin ya ƙare sai dai zubar da mazaje amma ba wanda ya rinjaye ba a rinjayi musulmi ba ba su rinjayi turawa ba ranar farko kenan walam yahjuz bainal na ghairu hubu'i zalami ala maidanil qitali kai ba abin da ya raba wannan fada na ran nan sai me hubudu zalam fadowan dare yaƙi ake tun daga fitowar rana har faɗuwan dare yaƙi ake tun daga fitowar rana har faɗuwata. eh Ka ga mutum yanzu bai ci abincin rana ba jikinsa yana rawa kuma ba aikin da yake yi sai surutu in ma yana aiki to surutu ne ce wallahi ko karyawa ba kaga yanzu wannan idan aka tashi wani abu ya taso inda za a sa mata dole aka kai wannan can saboda matsala zai bayar subhanallah don haka ba abin da ya raba fadan sai zubowar dare thumma mata an-nizal fil yawm tali yaki ya ci gaba a rana ta biyu wa hamala al alal firanja hamalatin basila musulmi suka afkawa turawa afkawa irin me tagwarzantaka walakinnahum lam yanalu minhum watar sai dai ba bukatar da ta biya haka dai suka daki arnan nan suka ji abin shiga suka dawo kai eh? aikin Allah aikin Allah mu yanzu duk abin da muka buga muka buga kiwa mu ce mu bari eh wuni guda ba sakamako wuni na biyu ba sakamako kuma aikin ake yi tukuru bakin rai bakin fama yadda ka san mu dinnan muna bukata a sake musuluntar da mu a ɗauko mana daga farko haka muka koma ba muna bukatar a ɗauko mana farko saboda abin da ake ciki ma a addinin namu to mu ma labari muke yi eh وظلت المعركة تدور على هذه الحال سبعة أيام طويلة ثقيلة كي أتكيت سيدا أكي كوانا بكوي أحكا كوانا نوع بكوي فلما كان اليوم الثامن كر المسلمون على عدوهم كرة واحدة أرانا تتكوس هبا مسلمي سكي ينقلي سكي ومكيا كوكا كورا قدا ففتحوا في صفوفه ثغرة كبيرة laha lahum min khilaliha an-nasru kama yaluhu daw'u subhi min khilali a wannan fada ne suka iya bude wata yar kafa suka dan tsaga arna kaɗan. aka dan samu wata yar hanya ta bayyana ma da a iya shiga cikin su ai fadan sosai wannan hanyar da aka bude ta yau hanyar shiga ai fadan gaske ne ba wai fadan ya kare ba yau ne aka samu aka tsaga su aka dan yi hanya faɗan na kwana bakwai sai a rana ta takwas ne aka iya keta su aka fidda hanya Shi ne malam ya ce ɗan abin da ya bayyana sai musulmi suka fara marmarin nasara kamar yadda ka san mutum yana hango haske cikin duhu idan aka ce duhu ne aka ɗan kurɗo wani haske siriri ai za ka gan shiga wata ɗan kurɗa da ko to haka wannan suke kallon nasara ya siririya ga alamun nasara can muna gani ya kaɗan amma tukuna da sauran aiki to kaji inda zalika agharat firqatun min kata'ibil firanjati ala mu'askaratil ganaimi aiki ya baci aiki ya baci bala kudi kudi bala'i ne arnan nan da suka duba suka ga musulmi ma sun tara kudi ina ne bankin kudin nasu yana can baya aka aje to a samu wata jama'a ta kai wa kudin hari aikin hankalinsu zai koma kan kudi ana ganewa malam mutanen nan ƙwararrun mayaka ne su ma aka samu wata jama'a ta arna ta kai wa kudin musulmi hari falamma ra'al na anna gana anna ganaimahum ko shakar an taƙa fi aidi a a'daihim a lokacin da musulmi suka ga cewa ga kudin su can ya kusa fadawa hannun makiya eh kamar yanzu a ce ga su can za su kona mana ramin man fetur ga su can za su kona central bank ana ganewa he eh, ku bi su ku bi su wayyo wayyo he ai kansu dubara ce tarko ne tun da an kasa da su a fagen fama bara a jami yanzu an yi yakin makami an shigo da gasaul fikiri yakin mai kwakwalwa ana yakan kwakwalwa to kaji daga nan ne in kafa a kasirun minhum ha minhu da yawa daga cikin musulmi sai suka fasa yakin suka je kwatan dukiyarsu matsala ta me abdullahi dan abbas ya ce idza nazala alqadar amiyal basar idan kaddara ta sauka ido rufewa yake mutum yana ji zai shiga mota ta bige shi ana kai kai ko kuke gani shi bai gani idza nazala alqadar amiyal basar in dai kaddara ta sauka ido ya rufe nan idan ka ci yakin dukiya karuwa za ta yi to amma 'yan adam ne su mutane ne da li zalika sufufuhum daga nan ne sahun musulmi ya tsage aka samu kofar shigowa cikin su wa tadada'at jumu'uhum yawan su yi ƙasa wa zahabat rihuhum karfin su ya tafi fa habbal qa'idul azimu. ya amalu ala raddil ko al munkafi'ina alka'idul azim wannan babban barde abdurrahman al ya taro nan ku koma jama'a ya taro can ku bari tarko ne ina wa mudafa'atil muhajimina nan yana kokarin maido da wanda suka je tara kudi can kuma yana kokarin tunkude makiya hausawa suka ce mai idan duka yawa na an dai samu matsala an samu matsala shi yasa ake muku magana shugabanci shugabanci yanzu duk wannan taron namu a ce ba wanda ya isa ya ce mu bari da liman zai miƙe zai yi bayani sai mu ce muna sauri ina za ka liman zai miƙe zai mana bayani ce sauri nake ce da haka bayani liman ba abin a saurare shi bane ba wai a yi aiki da umarnin da ya bayar ko bayan da ya ba a'a amma saurare shi ai alfarma ce al'ummar da suke haka ba inda za su ko ina suka je ba su yi mutunci sai dai ka gansu da yawa fur kamar fari amma da an tashe su far za su tashi ba abin ba su da wani amfani to kaji yana ku dawo wasaddi suguri yana kokarin toshe inda ya barke wa fi ma kana batalul islami abdurrahman al-ghafiqiyu ya zara'u ardal ma'araka a lokacin da yake kewaye filin yaki ala sahabati jawadihi akan bayan dokinsa al-ashhabi ko ji'atan wato wa zahaban yana zuwa yana dawa wato ban san me ake ce mashi da hausa ba eh a dokin da yake da fari da baki wanda ya eh? wannan sunan ya kwace da hausa ne yana da suna dokin da ya hau yana da cakuɗe a jikinsa irin na fari da baki shine ake faɗan irin dokin shine al-ashhab wa karran wa farran ya gudu a kore shi ya sake dawowa ya kora yana cikin wannan hali asabahu sahamun nafidhun fahawa an matani farasihi kama ya hawil aqabu haka ne ko al min fawqi qimamil jibali nan ne aka samu wani mashi aka samu wani mashi ya samu abdurrahman al-ghafiqi a kirjinsa ya cake shi ya shiga cikinsa sosai wanda aka ce nafizun mai shiga sosai nan take faɗo daga kan dokinsa yadda ka san mikiya tana yau abin nan daga mai saman duwatsu haka ya sauko sai ga shi lufaf a ƙasa an harbo shi makashin maza wane mutum in dai mutum ka ji labarin ya ba da kashi kabi bi sai kaga shi ma an ba shi kashi wannan karan shi ma ya faɗi daga nan wasawa sari'an ya zube a ƙasa shahidan ala ardil ma'araka falamma ra'al muslimu na zalika lokacin da musulmi suka ga wannan to yanzu ga sakamakon rashin bin shugabanci bari mu ji sakamakon son kuɗi a ba wai mutuwar shi bane kadai bala'in a'a ai shi mutum ɗaya ne ya mutu ko asara ce ko ba asara ba a matsayin shi na babba a lokacin da musulmi suka ga abin da ya faru amma mahumul zu'uru, tsoro ya kama su wasa da humul ittirabu tashin hankali ya doke su suka rude su ba ga kuɗi ba su ba ga faɗa ba su ba ga kwacen ransu ba matsala ta me wannan shine labarin yakin uhudu ba haka ta faru ba eh? wa'anda aka ce ku zauna a nan in mun yi nasara kada ku sako in an yi nasara aka bukar ku sako da suka ga ana tsintar dukiya ce ku zo mu je mu mu ɗauka ko ba haka ba ce umarnin annabi fa kai ai an gama yaƙi malam da suka sako ba su kadai ba ittaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba su kadai da suka jawo fitina ba hatta annabi muhammad sai da aka balla masa ruba'iyya haƙura guda biyu dalilin rashin biyayyen mutanen nan na kan dutse aka balla haƙorin manzan Allah guda biyu aka harbe shi da ƙarfen da ya makale mai a nan baya iya juya fuska aka jefa manzan Allah a rami aka samu sahabi Talha ibn Ubaidillah shi ke ƙoƙarin fito da annabi daga rami aka samu wannan sahabi aminul umma abu ubaida ibn jarrah abubakar zai cire karafa ya ce ina haɗa ka da allah don girman allah ce maka kamar alfarma in cire ya sa haƙori ya ɓalla ɗaya sai ga ƙarfe a ƙasa sai ga haƙorinsa a ƙasa ba haka muka karanta ba eh? ya jama'a wai a ce abin da ya faru jiya bai zama darasi gare ka ba mai amfanin karatunka mai amfanin to ga dai sakamako nan ana ɗiba yanzu an kashe abdurrahman al-ghafiqi runduna ta watse kowa ya rude washtaddat alaihim wata'atul adu dukan makiyaye masa zafi walam yuqif ba'sahu anhum illa hululul zalami kai bai daina casa su ba har sai da dare yayi to in dai hakuri za a yi mi karatun nan kawai ya hakuri mu yi shi yau falamma asbaha subuhu da gari ya waye wannan karne ya ga cewa annal muslimina qad sahabu musulmi sun riga sun watsa sai gari ne koma mai sai gari ne koma birni mu ne muke mai da turawa birni ba suke mai da birni ba hmm. baka san tarihi ba ne wanda ka sani na na 1884 wanda aka yi wa kasa kan ne ci ƙarya to gaji ra'awun intisari a jidadihim alal muslimina sun ga cewa nasarar da kakannin su suka samu akan musulmi musibatan kubra wata irin musiba ce zugirar bihal insaniya wanda aka jarabci dan adam da ita wa kasaratan urwa wata irin asara ce asara urwa fi sabiliha wanda ta doki turai gaba daya wa nakbatan julla ko nukibat biha alhadara kai dakatar da musulmi wani irin bala'i ne mai girma wanda aka jarabci wayewar dan adam da shi wa idza shi ta an taqifa ala ra'ayi ba'd haula'i ka in ma kana so ka je ra'ayin wasu daga cikin masu hankalin turawa fi shu hada shuhada don dangane da abin da ya faru a can to fassami ila wato harry wane ne wani ne wato edita na wata jarida shine mujir mujalla ana ganewa ko ga sunan jaridar nan alfaransiya ai kala abin da ya faɗa ne zan dara kan shi saboda lokaci inda yake cewa laulan tisaru jaishi sharla martin alhamaji alal arad kai ba dan nasara da runduna ta wannan ah, sharla ba dan nasara ta wauta da ya samu ba akan larabawa musulmi a faransa lama waka adbiladu na fi zulmatul qurun musta da garuruwan ba su fada cikin duhun jahilci ba na karnin tsakiya lokacin an waye an basu saboda sauran garuruwa da ke karkashin musulmi ci gaba kawai ilimi yake su ko a gurinsu ba ci gaba sai ya ce in ba dan haukan dan uwana ba da ya dakatar da halin musulmi a kanmu da kuma nasararsu da yanzu ba haka muke ba da mun ci gaba an gane maganar shi yau da mun ci gaba wala ma musibat bi fadaiha wala ma musibat da ba ba a jiwa turai ciwo ba da masifu ya ce wala ka badatil mazalihul ahliya kai yakin da aka yi da ba mu sha wahalar yakin kabilanci ba allati da ta ta'assubu diniyu al-mafadi fadan da muka yi tani da juna na addini da bambancin dariqa yace na'am kai har yanzu dai ina tabbatar muku laula zalika al-intisar al-wahshi ba dan wannan nasara ta hauka ba alal musulmi na kan musulmi ko wanda aka samu a wannan gari la zallat isbaniya tan'amu bi masahatil islam da isbaniya tana nan tana jin daɗi tana cikin ni'imar shugabancin musulmi wala nakwa wala najat min wasamati mahakimi at-taftish kai da mun ku kubuta daga kunya na me Ko tuna da aka kafa mana na bincike wannan dogon magana ce in dai ba ka karanta littafin da suke ce damirul islam wa abidu ahlu wato ku rusa musulunci ku kashe yaya sa sunan littafi damirul islam yana da littafi gashi a kasuwa kai ba da wani bukatar karatu sunan littafi ne wa abin wa alam za ga su suke da mahakimar taftishi duk wanda aka kai gurin da waya fitar dare kamar da yanzu abubuwa da ake ban su in kira wata hukuma yanzu ta ta gwamnati saboda yanayin abin nan ana ganewa har kowane suna da wani misali a shiga da mutum karkashin ƙasa a ta diga mai wani ruwan sanyi har ya mutu ko a ta tsira mai wani abu da sauransu kamar da sisi misali ana ganewa a taftishi inda za a bincike mutum to haka suka yi wa juna wannan gana wa juna bala'i yace da ba samu wannan ba wala ma ta akhara sayyul madaniyati thamaniyat qurun da ba mu shekara 800 ba wayewa ba wa ma ma ikhtalafat al mashahid wal Bature baturan ne yace kadi yadda ne ra'ayi da tunani ya saba haulan tisari na zaka akan waccan nasarar ku ko ma dai menene fa nahnu madinuna lil muslimina bi kulli mahamidi hadaratina fil kai muna gode wa musulmi muna jinjina wa musulmi da yaba musu akan yadda suka kawo mana ci gaban ilimi wal fanni da wayewa wa sana'a suka kawo mana sana'a kaga dan gari shi dan arni yake mana ka kai kuma kana cewa mu ne kawai wai iyayen gidanka ne waye ba ka san wayewa ba dan haka madquna ne an ta'tarifa bi annahum kanu mithalan kamali al-bashari bi an atani ya ce kai ana buƙatar mu turawa mu fito mu confess confess mu faɗa cewa lallai musulmi da gwamnatocinsu a baya sun isa misali na kamalar ɗan adam duk mai nema ya buga misalin kamalar ɗan adam ya buga da musulmi wanda ya tashi ya littafi mutum ɗari da suka fi kowa a duniya bai kawo annabi a ciki ba ya ware goma bai kawo annabi ba a goman wane ne na ɗaya ya ce annabi muhammad Allah ya ce cikin ahalin kitabi akwai masu adalci ba ba haka ba akwai al'umma da suke da adalci cikin cikin cikin kirista to irin wannan kaga ai ya faɗi gaskiya to kaji da kaji mai zagi zaka samu jahilin ciki ne ko kuma aiko shi ake yin ba fil waqtin ladhi kunna fihi misal al-hamajiyya a lokacin da mu aike misali da mu misali na hauka wato duk inda mahaukata suka kai mun kai wa da kuma kirkire-kirkire ma'anar da in yau min annan zamana ga Dara, abinda muke cewa muna kirkira muna fadin cewa wai zamani ya juya mu ne wayewa a'a wa Musulmi muslimin wasalu fi hadha al-asri ila ma kunna alayhi fil usul al-wusta wai yanzu kasashen musulmi suna kan matsayin da mu muke shekara 800 baya yace wallahi ba gaskiya ba ana ganewa lokacin su ne duniya mu mu ne kauyawa wannan dai shine karshen tarihin Abdulrahman al-Ghazali Allah ya ji kansa idan Allah ya kai mu rana ya sai mu tashi kan najashi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh